wani ya suruka lil Allah ya ce za mu sauƙaƙa ma zuwa ga shari'a wadda an mai sauƙi ai as-sahala wadda an mai sauƙi wa islam wa fi al A aza ka ga hanya mai sauƙi rayarwa ne ko matarwa ne rayarwa ce kun ga ashe kenan bin shari'a sauƙi ne ku diba in an kawo shari'a ta abin nan dokar kai yadda mutane ke wahala in an kawo musulunci ta musulunci yadda komai sai ya zanza sauƙi ci gaba fada fadakir wato qur'un nasa ila Allah bil qur'an ka kire mutane uh, zuwa ga qur'ani zuwa ga Allah da qur'ani in nafa'at zikira hadin wa'azin yayi amfani ai idin nasu wa mutane wa'azi in daraja ila khairi gun tsammani alkhairi minhum ko in ana tsammani alkhairi hadha fi gari da'awati al'ula wannan ba ga kira na farko ba fa ha tablighun liman tanfa'u isuwa ne ga wanda za ta amfana wa man la tafu da wanda ba ta amfani wato ashe kenan za a kire mutane gaba ɗaya wata kunu hujjatan lahu wanda ya karba ya zan hujja gare shi aw alaihi wanda bai karba ya zan hujja akan shi summa takunu khususatan bayan haka nan da'awa ta zan keɓantarsa bi shar'in nabi sai wanda ka san zai yi amfani wanda yake in ka faɗa masa tashi zai yi ta faɗa da kai kyale shi kun gane ko fa fil hadith qala alaihi salatu wa alaihi salatu wa salam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yaga abin da baya da kyawo to in yana da ƙarfi ya sa ƙarfin sa ya sa hannun sa ya gyara fa in lam yasadi in bai samu iko ba fa bi lisanihi da harshen sa shi magana fa in lam yasadi in bai samu iko magana ba fa bi kalbi da zuciyar shi ashe nan ka bai don ka san bai da amfani kenan kun gane ko wa zalika da aful imani wannan shine mahi raunin imani wa fihi al-ihya'u liman liman nafa'a akwai rayarwa ga wanda wa'azin ya amfana wal imata akwai matarwa liman lam tanfa'a ga wanda bata amfane shi ba haka ne ba to ci gaba eh eh wannan hadisi eh wanda ke cewa ko mutum ya gyara da hannu shi ne na farko eh. ko da baki eh, eh. gyara nan da hannu shi ne jihadi kenan a'a shi ne ka abin nan danka ka sa gayi abin nan ko ka na talakawa ka ce su yi su yi ko matar kirce ta yi duk ba mulki ba ne

ina ne ba fil hadith ina ba fil hadith سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى وانك يقولون الله ذي وألتوه ya khafu la zai ji tsoron wanda ke tsoron Allah zai wa'azu ta'ala ka ayatu fada kirbil qur'ani man ya khafu wa'id kai wa'azi da qur'ani ga wanda ke tsoron kace wa Allah wa fi zalika ihya'u ashe ayawa mutane wa'azi rayarwa ne su karba wa yatajannabu wa yatajannabu al-ashqa wanda yake yahi kowa rashin arziki wato mai shiga wuta wa ya hadai zai nisanci wa'azin wanda duk an kace ayi wa'azi yace bai son wa'azi ya fi kowa rashin arziki ya turuku ha janiban wala yaltaju ilaiha kun gane ko bi ma'ana ake ki marshen arziki shine kafiri alladhi alladhi umita imanu wanda amma an kashe imaninsa yan ko an ce wanda ya rashin arziki wato kenan shaytan ashe kenan har an kace mai kaga mai wa'azi bai son ayi wa'azi

da ruba bin nan to zamanin annabi ba haka ake ga yana raba da uba ba yana raba miji da mata ai ɗaya ne ashe kenan duk wanda kaga yana wannan ya koma abin nan farko Allah tsare mu an karanta allazi al-kubra ko wa wa al-ashqa wato wanda ya rashin arziki ko ko mai rashin arziki zai zai nisanci wa'azin allazi yasalanna al-kubra wanda zai shiga wuta babba ba ma abin nan ba ba jahannama zai shiga ba wato wadda ba hita domin jahannama ana gasa mutum ya hita ai mai ladabi ya hita wannan har abada ce

a ga wanda ya dace shi wanda bai dace ba kada shi abin nan kada shi abin da ba daidai ba ai hiya narul akhirah ita wuta lahira wa sugura narul dunya thumma la yamutu fiha thumma la yamutu fiha sannan shi wanda ya shiga wannan wuta babba wanda an abin nan shi bai samu mutuwa ba bai samu rayuwa ba ashe kenan akwai wata martaba kuma tsakanin rayuwa da mutuwa wato la ya mutu ya bai mutuwa ciki balle ya huta wala ya haya bai rayuwa kuma hayatan hani a rayuwa mai daɗi wa fi dalika martabatun salisa ga wannan akwai daraja ta uku bainal ihya'i wal imatati tsakanin rayarwa da matarwa wato bai mutu ba balle ya huta ko bai abin nan bai rayu balle ya ji daɗi martaba wahala ke martaba wahala ke Allah ya tsare mu Ka abu lahabar ta zakka to duk wanda ya tsarge kansa da imani wato ya yi babban rabu, wa min al'adar ko ku yi kansa daga hadaddi, in jana'ba ta sami mutum ya yi, wa min al'habari hakan abin nan, hadar in ƙazanta ta same ka yi alwala ko ka yi wanka, habari in ƙazanta ta same ga tawahinta ko ga jikinka ka wanke. fasara hayyan bi hayatin abadiyya ya zama mai rai kenan da rayuwa ta ha abada ashe ko kazamta ta same ka wanke kun ga abin nan kafirai maimakon su yi abin nan abin nan dafa hada kaya suke su shafa makan su su yi ta wali Bakare <laughs> ko ba haka ba akwai wani lokaci da a wasu ke yin wa'azin ce in ko zan musulmi in ko bi NPC za a sa kun kun kashi ko abin da ah, za ku wanki za a sa ku wanka ashe kaga suna cikin musiba ban sani ba nan ba su ba su tsarki ci gaba wa ka rasu rabbi fa salla akwai wani da ya musulunta cikin irin waɗannan mutane ya taho gidana shine ke waɗana. sai yana cewa me ake da musulmi masu wanke tsuliya ne har ya zama aibi ai eh, wanda ake faɗa to wa zakara su ne. fa ne. ya ambata ya ne. sunan ubangi wato wanda ya tsarkake kansa da imani ya ambaci sunan ubangijinsa wajen kabbara ne. ihram kenan wajen sallah fa ne. yayi sallah salawatul khamsi wai da wato wannan ya nuna kenan kabbara harama ita ce a hammu shai in cikin sallah eh, in ta ɓaci komai ya ɓaci eh, in ta gyaru saura na abin nan abin da ya ɓaci yana gyaruwa wai da kullu fi hadha jami'u sha'ir dini ba sallah ɗaya ba duk ayyukan addini ya shiga alwajibata wanda sun jaba al mukallafi bi qadari da kake gurgurdan ikon sa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai azama kai sai abin da take iyawa wato hibduha tsarewar wajiban nan ihya'un rayarwa ne wa tarkuha bari imatatu matarwa ne kun gane ko to bal tutiruna hal al hayata dunya bal tutiruna al hayata dunya abin nan bari wannan magana ku yanzu mutane kuna kuna zaben rayuwa ta duniya tufaddiluna al hayata dunya kuna fifitawar rayuwa ta kusa alal akhirah bisa ga ta lahira wa tattabi'una kun sai ku bisan zuciyoyinku wal akhiratu alhali alhali yadda abu yake wato sakamako na lahira shine samun aljanna ga wanda ya tsarkake ya bi umarnin Allah ya bar abubuwan da ya hana khairu ita tafi wa abu kuma ita ta hiwan ruwa in jaza'uha domin sakamakon ta abadiyyu na har abada ne layan kari kun bai kare ba inna hadha inna inna haza to wannan fa falahu man zakka wato tsarkin wanda ya tsarkaku wato samun babban rabo ga wanda ya tsarkaka wa kaunul akhirati khairan kuma da zaman lahira ya tafi aw mai tamala sura ko ko dukan sura abinda ta kunsa na cewa Allah ya ke da waɗannan surofi na rayarwa da matarwa min isbatu infiradi na tabbatar da kadaita Allah ta'ala bi sifatayn iya idan sifa biyu na rayarwa da matarwa aw suratu nafsa ko ko ita surar kanta da fi sufil ula tana cikin littafin farko munazzala qabla alqur'ani wato ashe akwai ta cikin taurata akwai ta cikin injil sufi ibrahim akwai ta ma cikin littafin ibrahim wa hiya asharatu sufil littafai goma ne unzilin lahu wanda aka saukan mai wato kun ga eh, littafin ibrahim wato kaɗan ne don kowane sahifa guda ne takarda guda ne har goma sannan musa wa hiya taura unzila an an saukan masa ita wallahu alam saukar da ita an kai rubutatta cikin alluna wala kul hamdu wato godiya ta tabbata ga Allah wa tawfiq wal hidayah walam yadhkur ruha isa ba ce tana cikin littafin isa ba da adami ittifaqi ahli al milal salifati alaiha domin littaf abin nan addinan da na gabatar sai ita ittifaqi da littafan Musa Isa ba Yahudu suna abin nan suna korewa ma azbata hu salatu suna ta ba annabi bane ko ba haka ba duk lafi da salatu Ibrahim amma duk sun yarda mazancin Ibrahim tabbatacce ne kuma sun yarda mazancin Musa tabbatacce ne musulunci ya abin nan shi kuma uh, musulunci ah, suratul ghashiya makkiyya gashiya mai a wato kenan musiba mai rufewa ita ce kiyama mawdu'uha bayanin ya yawmil kiyama wato bayanin ranar alkiyama wa ahwalul kufar wal mu'min da halayen kafirai da mu'minai a wannan rana wa ma'ali kulli nau'in minhuma da makomar kowane ala washi tanbihi wa tadhkiri bisa ga jahar falkarwa bil mahsusati alal maqulati wato za a sanar da mutane a jawo hankalinsu ga abubuwan da suka gani don su yarda da abin da an ka faɗa musu na hankali kun gane bismillah to hal ataka hadisul gashiya shin hadisin labarin mai ruhewa musiba mai ruhewan mutane ya zo ma لأنها تغشي الخلائق ita دومين kiyama tana ruhewar talikai da horace horacen ta wato abin da tambayan nan don a kawo kai mai saurare kai mamaki wa tawfiqi ila hadithina sannan kuma ka amince na sauraron labarin da zamu baka ka san wannan ka ce a ah, ba sani ba amma yana son yan sani to wujuhu wujuhun yawma kashi, a wasu huskoki a ran nan abbara biha an zawati ba wai huskoki ba masu huskoki yake nufi wato wani huskoki a waɗannan kaskasatti ne a ranan nan عاملة عاملة wato masu aiki ne nasu ba masu wahala za su nasabin wata abin da wahala bis salati da sa musu sarkoki wal agala da kukumma wannan ya nuna shi ba huskoki bane masu huskokin ne to tasla tasla naran hamiya suna konuwa da wata wuta wadda yake mai zafi Tuska ana shayar da su min ainin ane daga wani marmaro wanda yake mai zafin ruwa shadidil harara shadidatil harara mai tsananin zafin ruwa laysa ba su da wani abinci sai dai wato daga wani e, icce da ake ce madari danyi kuwa nau'in na ashaki wani nau'i ne na kaya la tar'ahu dabatu lakko dabbatu lakubsi dabbobi ba su cin sa saboda munin sa ko shine dai dai eh eh dai ko danyi sakwata danyi suke ci danyi eh sai dai ke ci la yusmin la yusmin wa la yughni la yusmin ba ya sa kiba wala yughni min ju'in ko bai ɗebe bai yunwa ai la fa'ida ta bai da wata fa'ida eh, li anna lama li dab'i alamil ju'i domin abinda an ka ci domin abinda ake ci ana ci ne don tun kuɗewa eh, zafin yunwa wata zamin ban da sa jiki yi kiba fa idza khala an zalika in ya zan abinci ya yofinta daga sa kiba kuma ba bai yunwa wa ulima annahu shay'un sayyi'un sai a san wata abu ne mai muni makaruhun wanda ba a so manfurun min wanda ake gudu daga gare shi Allah tsare mu daga gare to ci gaba ya fara ambata da abin huskoki na yan wuta don su sun kafi yawa sannan ya ambaci wujuhun yawma idin fuskokin yan aljanna ran nan na'ima masu ni'ima ne masu kyawu lisa'iha lisa'iha radiya don aikin su da sun kai cikin duniya na da'a radiya wanda an ka yarda da shi fil akhirah an yarda da shi la akhirah lima ra'at thawabu lokacin da abin sun karga huskoki sun yarda sun ga abin na aikin da sun kai sakamakon sun yarda fi jannati fi jannatin aliya suna cikin aljanna wadda amma daukakiya husnan wa hissan wa ma'ana hakikatan wato abin nan sama take ga ma'ana kuma wato gida ne mai kyau la tasma'u ya an ce la tasma'u kai mai saurare ba ka ji ko kuma la tasma'u fiha lagiya ba a jin wato abin nan mugunyan magana ai la na nafsan lajiya ba za ka jira mai alfasha ciki ba za ta daga mai abuci alfasha ne surutu min kala ba ka jin tsare mai yin haka nan cikin aljanna fiha ayn fiha aynun jariya kuma ciki akwai marmaro wanda yake mai gudana da ruwa bi ma'ana uyunin ba marmaro guda mare mare فيها فيها صور مرفوعة a ciki akwai abin gadaje waɗanda yake madaukaka zatan da zatin su wa kadarin da darajar su mahallan da wurin da sannan kuma da kofuna na sha ai a kadahu na'ura maudu a waɗanda an ka aje ala hafatin uyun ga Ah, mu'adda da shirbi da shirbi wato an yi tattali don shan su to ci gaba wannan mariku sannan da majinginai masu ruwa waɗanda an kasu aje wato safu safu ba da ha bi jambi ba sashi ga gefen sashi eh, yusradu har wanda yake za a jingina zuwa gare su wazarabi wazarabi da shinshidu wato abinan katifu a ah, mabsusa waɗanda an kawasa ko ina ka kwanta inda kake so To an faɗi ranar kiyama da yadda mutane suka kasu kashi biyu ko fuskoki da abin da abin nan. To wannan an faɗa ma wato wanda yake cikin hankali za ka yi tunaninsa. To yanzu ga hujjojin da zai sa ka yarda waɗanda yake na gani ba da an zakara jaza'a ahli ba bayan ambace sakamakon mutanen rashin arziki za a halin sa'ada kuma an ambace sakamakon mutanen arziki ya mutu ga lahira istadalla bima ya yi hujja da wannan ga abin da a tafe ala imkani dalika na wannan yana yiwuwa fa ya yace afala zuru na al-ibli kayfa khuliqat ba za su yi dibi ba su kafirai waɗanda ke musun wannan su yi dibi zuwa ga raƙon ma kaifa khuliqat yadda an ka halitta su domin a larabawa a wannan lokaci waɗanda ake wa magana a lokacin nan larabawa ne wanda yake dabba wadda take kusa gare su raƙumi kudi ba da raƙumi da sauro da abin um, um, halitta su iri guda yadda abin nan dibi wuyan sa dibi eh, abin nan nasa dibi kawahunsa hmm? eh, har sauro ma ya hi da yawa domin shi yana da fifike raƙumi bai da to wa ila sama'i ba ga sama yadda an ka ɗauka kata kun ga a lokacin nan kuma yawo suke yi wato daga dibin raƙumi sai su dibi sama don dibi abin ruwa wato sama yadda an ka ɗauka kata wa ilal jibali kuma ƙasa su cike take da duwatsu ba su ga yadda duwatsu ba ya kai farufi da yadda an ka ɗauka kasu wa ila wa ila aljibali kayfa nusiba ga duwatsu bai aka kafa su wa ila al basu ga kasa ba yadda an kashin hidata ba da yadda an kashin hidata ko yasa dilluna biya su yi dilala da waɗannan abubuwa da an ukku da an ka ambata ala kudratin lahi ta'ala ala ita'i ma zikr su yi hujja da wannan ga cewa Allah yana da ikon ya ba abin da mutane abin da ya ambata min da jazai na sakamako da kuma da kafirai wa ma zakal mu'min da abin da ya ambata ga mu'minai min da jazai na sakamako kullun da qadari halihi wa amalihi wani a bashi halin halinsa da aikinsa to wasu da rabbil ibli an ka fara da raƙumi لأنهم أشد mulabasatan لها domin larabawa sun hi tsananin wato haɗuwa da su min gairi hada gonin su da mu ne na sai ai magana da a ce ba su ga awaki ba ko kuma a ce ba su ga abin nan shanu ba wala yumna na'u eh, wala yumna qawluhu sutihat an takuna al-arlu madhuwa ba an ce a dubi kasa ba ba su ga kasa ba yadda an kashin hida ta to cewa yadda an kashin hida bai hana ta zan kuma kamar kwai take ala shakal qura bisa ga sifar abin nan kwallo kun gane ko kama qala hu ahlul haya kama yadda mutanen haya sun kace walaysa fihi ta'arudun kuma babu saba ma juna mu sunna bai saba ma sunna ba wa shari'at ko wa shari'a ba saba ma shari'a ba bal ko zahirun nasi wannan shine zahirin qur'ani na cewa wal ard abina su wal ard ba'da zalika da haha ashe kenan shi hidabar da an kai ga ganinka ga ta da shi hidaba iyaka kun gane hmm. ka gane ka ma da ta yi kasa sun kuɗa take amma bai hana su zan kuma kwai kuma ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير سنة الله أمر كي النبي صدى يوم وأذي فقال فذكر إنما أنت مذكر kai wa'azi, wato ka tunatar da mutane eh, ni'amar la fa zakirhum ni'amar la ka tunatar da su ni'imomin da Allah ya yi musu nan duniya wa dalail tauhidi da dalilan kadaita shi ga ibada inna ma anta muzakkir kuma ka tsaya nan aikin ka karantarwa kai mai karantarwa ne kawai ta'lilun lil amri bi tafkir kun gane ko eh, wato kenan ba ba ka ce ai ma taka bauta ba a'a kai mai wa'azi ne kawai inna ma yana amfanar da tafsiri kun gane laysa alai lasta alaihim in ka yi wa'azi ka gama naka lansu alayhim bi musaddid ba ka zan wanda an ka ba iko a kansu ba bi musalladin hada qabla al-amr bil jihad wannan gabanin ayi umarni da jihadi a har lokacin da an yi jihadi in sun ce a mun yarda mu ba da jizya a zauna lafiya shikenan sai a amsa ashe ba tilasta mutane ake ga addini ba sai a ja su da hankali hankali ake kira kuka musulunci ba da ƙarfi yake sa mutane musulunci ba wato abin nan da hankali da kira da hujja sai wanda ya kau da kai wato a da anil imani ya kau da kai daga imani wa kafar ya kafir ta bil qur'ani wanda ya musulunta ya komo ya yi ridda shi wannan ba a kyale shi eh, ko dai ya komo ga musulunci ko mai hukunci da abin nan eh, da kisa oh. eh. kun gane ko wanda ya ce Allah ya aiko wani baya annabi hukunci na kisa ko tuba a'a in ya tuba shi kenan amma kuma in ya ce ga wani abu wani da ya karanta shi ya shi annabi to wannan kisa ko ya tuba don ya nakasa annabi Allah ga su malam irin waɗannan da in malamai ne suka tuba ga hukuma za a bar su cigaba da karantar da mutane ko za a tsare su cikin ɗaki su yi zanne haka nan dai an karbi tubar su a'a wato za a bar su domin wato mm, ridda ce wanda yake ba da gangan ba wata zakkuwa aka karkatar da mutane kun san ba a iya yaƙi ba a iya yaƙi musulmi da makami duk wanda ba musulmi ba bai iya yaƙar musulmi da makami saboda haka an ka komo ana yaƙar wajen hankali al'adin nan al'afkar da haddama ehm, wato sai a ce ma ga wani abu mai mai lada dama lada kake so shiga aljanna an ce to ta wani naira ashirin kawai <laughs> fa yu'adhibuhu Allah al azabar al-akbar sai shi kan Allah zai mai azaba azaba wadda ta girma azab al-akhirah wal asgaru azab ad-dunya bil qatl domin nan duniya in yaki tuba za a kashe shi wal asri ko kamu in ya zan an yake su wani auri Baya haka nan lahira kuma su shiga wuta sai wanda ya tuba amma wanda ya tuba kamin mutuwa ta zo gare shi ko ni laifin da ya yi ana fatar Allah ya karbi abin nan nashi amma wanda ya nakasa wani annabi shi ko ya tuba za a kashe shi sai dai kuma za a karbi tuba shi za a ɗauka musulmi ne za a yi gadon dukiyar shi sai in ya ki tuba wannan kuma zai mutu kafiri ba a gadon amma ko ya tuba za a kashe shi ko ya tuba za a kashe shi don sauran malamai eh. don uwan shi Ah, don ah. hukunci tunda ya tuba daga malam yasa a'a ah, wa domin ya nakasa annabi eh to ya nakasa annabi ya tuba an karbi tuban shi eh to menene illan kashe shi kuma wato a kashe shi don kada wasu su ci yawa don eh, abin da nakasa da yasa ga annabawa kuma ba wai wanda ya nakasa annabi Muhammadu kai ba duk wanda ya nakasa wani wanda an kasan wato annabcinsa wato abin nan in ya koda kula mutu dukkan kamar yadda ya ambata cikin ashifa kun gane ko amma abin matukar ya tuba za a gade shi eh, wato ƴaƴansa za su gade shi amma in bai tuba ba kuma duke shi za a ɗauka aka baitul mali amma shi ba zai rayu ba shi ba zai rayu ba to hmm. wurin kabarin musulmi za a rufe shi eh cikin kabarin musulmi Tunda ya tuba shi kenan inna ilaina inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum lalle ko zuwa gare mu ne ko mu wasu take ay rujuhum ba'da al-maut saboda aka wata wanda ya san komawar shi zuwa ga Allah ne kawai to yana tsoron ya tafiya ya gamu da Allah alhali ya saba masa Allah ya tsare thumma inna alaina sannan kuma yi musu hisabi aiki ne wanda yake bance mu kawai ai jaza'un la natrukuhu abadan ba za mu bari ba sai mu yi musu hisabi don ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم والفجر to suratul fajr makiyya aw madaniyya ana shakka hiya 30 aya aya talatin ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna ikramal lahi li abdihi huwa bi tawfiqihi li ta'ati wanda za a ce Allah na ya girmama ne? Ma'anar shi kenan ya shiryar da shi zuwa ga aikin da'a wa ihanatihi bi khizlani in ko an ce Allah ya walakanta wani ma'anar shi bai taimake shi ga shiriwa ba la bil mali wa kasaratil auladi ba yawan ƴaƴa da yawan dukiya an taimakon Allah ba wato a shiryar da mutum shi a taimakon Allah a shiryar da mutum a wala a saki mutum bai shiryu ba shi a walakantawa kun gane ba dukiya ake dibi ba yawan ƴaƴa ake dibi ba shiriwa ake dibi kamar yadda zai bayyana kamar yadda sura za ta bayyana بسم الله rahim الرحيم والفجر Allah ya rantsuwa da alfijiri واتو الفجر كو وني يني domin a lokacin nan ne Allah ke sauka yana cewa zai tuba in karbi tuba shi wa zai yi roƙo in bashi abin da yake roƙo wala yalin ash sauka wadda ta dace da shi wala yalin ash kuma Allah ya rantsuwa da daruruwa goma zulhijja shine abin nan goma ga zulhajji wato ah, abin daga ɗaya zuwa goma domin wato su kwanukan ibada har dai ga masu hajji wa inna ma nukira an maishe su ash wato abin nan na kira walan tu araba ce ah, ashir ba li falilati ha ala domin sun fi sauran daruruwa li annaha abla yalin sana domin su ne mai ta daruruwan abin shekara walau walau lam tastaqil da an ce wal layalil ashar da ya zan duka sun zan dai kenan bi ma'ana al falilati allati fi tankiri ko wa nukira min bayni ma ma ma aka sama bihi lil falilati allati laysa li ghayriha da an kai musu tankiri an nuna kenan tunda an kace da wasu daruruwa bakwai abin nan goma an nuna kenan sun fi sauran daruruwa fiha taharrukatul hajji cikin su wato motsin hajji suke wato da ɗaya ga wata ya zo shi kenan alhazai sun fara motsi tsakanin makka da madina tsakanin makka da mina tsakanin makka da abin mina da muzdalifa da arafa kun ga wato ayyuka ga sunan da ke waye ɗakin ka'aba ashe kenan abin a lokacin nan ne Allah ke ke wa mala'iku alfahari da mutane ke kudi ba wa shafi kuma Allah ya rantsuwa da shafa'i komi duk halitta Allah biyu ne shi ɗaya shi ɗaya guda ko kuma abin nan aure halitta ko wace halitta an kai shafa'i ce wal da shi ubangiji shi ɗaya abute ne kun fahimta ko al fardu aw illahu al khaliqu shi ɗaya wuce ne to wallahi kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da yake huskanta ko lokacin da ya bada baya domin ya ya tafiya yadda fuskanto ya rufe ko ya tafiya ya bada baya hal shin waɗannan ayoyi da an ka ambata cikinsu akwai rantsuwa lili hashir ga mai hankali wanda yake in yayi tunan Allah ya rantsuwa da su zai san cikin ubangiji wa taqdiru la gali hadha ad-din wa kenan abinda an ka shafe ina rantsuwa da waɗannan abubuwa kuma ina jawo hankalinku gare su kamar yadda kun ka ga ɗaukakar su to wannan addini fatila ya jaya wala a ahadun illa galabahu ba wanda ke son ya yi fada da shi wace an rinjaye shi kun gane ne ma'ana shi duk wanda ya ce zai fada da addini to ya faɗi. sannan kuma wato in zai faɗi ba kewaye shi ake yi a bashi baya ba a a tun kuɗe shi ake yi a taka kai <coughs> ci gaba sun mazakara ta'ala amfilatar Allah ya ambaci ni sallai liman haraba dinar alhaqi ga wanda yayi fada da addinin gaskiya wa rasulullahi yayi fada da manzannin Allah da kuwatihin da karihin su almadiyya wato na dukiyar da an ka ba su ko abin nan fa go an ka rijaye su gashi nan alam tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin ya ba gari ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka gani ba kai fa'ala rabbuka bi adi yadda ubangijin kai aikata da adawa mutanen su eh, ni an kai musu irama wato adi iri biyu ne akwai ad wato na hudu akwai eh, ah, adi iram wato adawa na farko wato adaku bayani ko kuma su ne na farko su ne abin nan wa man usarfi lil alamiyya wato ba za a ce iramin ba irama والتانيث fil asli الأصل اسم جد جد عاد كاكان آدا واشي أكي كما إرم وهو عاد ابن ابن إوام ابن iram ابن سام ابن نوح عليه السلام kun ga wato abin nan kakan larabawa ne fasara ismul qabila wa qila ad eh, ad iram gairu qawmi hud wasu ne daban wa hum ad al ula sune adawa na farko udu ku an halaka su da iska wa ad al ukra sannan ad guda kum qawm hudin uliku sai sayhati ku an halaka su da tsawa zatul imad su waɗannan adawa shin baka gansu ba waɗanda yake suna da takwan jiki an yi su da takwan jiki ba ba dama ai tulin wa huzni qiyamil binya suna da kyawun halitta al jasadiyya ta jiki ka kun gani ashe kyawun halitta ta jiki in babu shiriwa aikin banza ne Allah لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها wadda yake ba halicci kwadan kacin ta ba fil bilad cikin garuruwa fi baɗa shi ga ƙarihinsu na dam awa kuwata da ƙarihinsu, ga ƙarihi ga kyawun jiki amma duk da haka ya zanna banza wata mu da dawa waɗanda ka sun yanke a sahar daji sun yi tafiya cikin daji sun tafi ko ina wata hazuha buyutan ko ina sun tafi sun yi gidaje wa abin nan gidaje na dutsi kun fahimta ko bil wadi cikin rafi wadil qura wadil qura tsakanin abin tsakanin hijaz yake da yama nan sun kare sun kai abin nan gidaje na duwatsu kamar yadda gidajen mu suke yanzu وفرعون na ga wani gida cikin gidajensu wato ba ya da bambanci da yanzu haƙo shi an ka wajen yaman wajen shi abin nan a ordo wajen jordan ba ya da bambanci in ka ga yadda yake kamar yadda ka ga wannan defense sa da komi cikin ƙasa an ka tobo shi Ina wanda ake ta zuwa kallo eh. tun wancan dogon lokaci kusa da ne. da haibar to muda wa fir'auna zil auta ko da da fir'aunu shi kuma zil autad wanda adda turaku kana yatidu arba'atan kana yatidu arba'atan autad wato arba'ata autadin yana da shi abin nan turaku abin nan hudu in ka saba mu in an saba mata sai ya daure hannaye da kawahu ya azab mutum yana bibin rana ya shuddu ilai ilaiha yushaddu ilaiha wa ko ya shuddu ilaiha yana daure mutum zuwa gare su wa qila al murad bil awtad al junud yana da sojoji ba masu karfi wal asakir da yaquqa wal jiyush allati tashuddu mulka wa laka suna karfafa mulkin sa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka kun ganshi da ikon sa da komi nashi eh. har yana ci masa duna karkashin kawasi hmm. الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد wato irmawa da adawa da samudawa da fir'auna waɗanda yake sun ƙetare haddi sun yi girman kai fil da cikin garuruwa daga kullu ta'ifatin min ko wace jama'a daga cikin su sun ƙetare haddi fi biladin cikin garuruwan su fa akthar sun ka yawaitar da barna cikin garuruwa sun ka kashin mutane wa gairihi da wani sa su yi ta kashewa babu dalili فصب عليه فصب عليهم ربك sai ubangijin kai zuba musu saud azabin bulalar azaba ba an kai musu an kace an zuba wata yaya zuba wa kenan sai ka kaddara yadda an ka zuba inda an ce an shauda musu za abin ya yi sauki zubawa an kai nan yau ko ina ya samu wa ahlaka adan bi wato wa uhlika ad an kalakar da ad da iska wa samud bi sayha wa fir'auna bil garak shi ko fir'auna da ruwa an ka tsar da shi to inna rabbaka To sannan kuma wato Ubangijin ka yana ga madakata kada ka ga kuma an kyale ka kai mani hanyar me miƙe take ha inda kake so Ubangijin kana nan ga madakata. yarsu du'a malal ibadi yana bage ma wato abin ayyukan bayi fala yakutuhu min hashay ba abinda da ke kuce masa daga cikin su liyujazikum alaiha yana nan yana ciran ya kama ku don ya yi ku sakamako akan akan ayyukan to ci gaba to ga hali mutum na ɗabi'a ko wani mutum haka yake komi an ka bashi wanda ba ba mutane ba sai ya ɗora cewa ya hisu famal insanu amma mutum nan ba kafiri dai ba idza ku rabu, in ubangijin sai ya jarrabe shi ya ba shi dukiya ko ya ba shi kyawun jiki wana amahu ya ba shi ni'ima fa kula rabiya kan sai ce ubangiji na ya ya girmama ni ya hihita ni akan sauran kowa fadlala ni wa ni kun gane ko to cewa abin nan ni wa ni wanda tafi duka bi itibati da tabbatar da ya waqafan faqat wa waslan wa waqafan kun gane ko to amma idan وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن wato a karaman haka kira Ahabs. amma ga warshu a ne wa amma idan mubtalahu amma idan mutum idan Allah ya jarrabe mutum ubangijin sai jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa abincinsa wa yaqulu a ahana sai ce Allah ya walakanta ni kan miskini ne ni ba kowa abin ya dora abin nan ya nakasa <laughs> to kalla kalla ba yawan dukiya girmamawa ba wal ihana bil faqri haka dan walakan talauci ba shine walakantawa ba wa inna ma fi ta'ati wanda an ka ba ikon shi ta'a an girmama shi wanda an ka ba shi ba shi da shi bai zunubi shi ko an walakanta shi ya kafirta wala yantabihu li amma mutane ba su farkawa ga wannan bal la tukrimuna al-yatim a a ba ku girmama wa maraya in wai an ka bar yaro zai ku ce ai gonsa ya mutu shikenan ba ku girmama shi bal fi'ilukum aswa'u min qawlikum saboda haka ku na yanzu aikin da kuke yi ya yi muni ga magana ku na ce a mu masu tausayi ne amma sai ku yi makaranta ku ce abinan fi aminan naira ɗari talaka bai iya shiga a <laughs> ba ku girmama talaka ba a yi yadda kowane ke zai iya kun fahimta kun fi'ilukum aswa'u ka'ulikun. qawlikum la tukrimuna laifin. ba ku girmama maraye wala sununa ilai ba ku kyautatawa gare shi ma gina kun tare da wadatar ku aw la hu haqqahu ko ko ba ku bashi haƙi ko da an bari sai ku ce abin a kawo ushura a hade min al mizaj in an bar shi gado ba zai a canje eh shine wala tuhazuna wala tahzuna ala wala tahaduna ba ku kwadaitar da junan ku ala ta'amil miskin wanda bai kwadaitar da juna ba shi yana yi aha wato za ku kwadaitar da juna balle ku koyi akan abincin miskini wato yan ga wanda an miskini a bashi abinci ba ku yin haka nan ashe kenan ka ku yi tsammanin ɗaukaka ku an kai wala walakanta ku an kai eh tun da an yi magana dukiyar maraya hmm. da yadda ake rabawa eh. ya kamata a fadakar da jama'a duniya ta shi game da wannan ushura wanda ake karba a kotuna in an kai za a raba yanzu ba ya halatta a karbi ushura sai dai a karbi su abin nan kotu shi domin akwai abin da yake da musulmi da wanda ba musulmi ba duka ana karba gare su tun da ya zan kotunan nan nan mutane ne gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba to ba ya halatta ga alkali a ɗan ushura wadda yake za ta ɗebi dukiya mai yawa balle yanzu mutum musulmi ya mutu ya bar dukiya mai yawa duk sai a kwashe Eh, sai dai a karbi court fees kawai tunda gwamnati ta yarda a karbe shi eh? shi ne bai halatta wanda ya haka nan ya ya cuci musulmi hmm. ya ci duke maraya ko bai ci bayan bayar ya ci hmm? an ba shi hanyar da zai zai taimaki marayan eh, ba can da farko mu ne an ka cuta ba ka san dalilin ushura abinda dalilin ushira da alkali ko wani alkali kamar limanci yake yana yi don Allah mutane su to an yarda da malam wani shine alkali saboda haka duk wanda yake jayayya ta to sai su kai gare shi alga ta malam yayi kaza kaza kai ko yace da kaza ke ce ga hukunci daga nan sun wace eh san yarda da wannan hukunci to shikenan sai bature ya taho ya dauke mu daga wannan yace a'a alkali in kai shari'a ka amshi haƙƙin wannan ka ba wannan to ɗebi ɗaya bisa goma ya shi an na karɓo. shi ne ushura eh, babu albashi eh, shi ke an ka fara yin haka nan sannan daga baya an ka ga ya yi yawa ushura ta yi yawa sai an ka ce to ushuran nan kawo ta bai talmali albashin kafan uku kun gane daga nan ushura ta zo Shi kenan ana ta yi har bayan haka nan zamanin sardauna an kaso a gyara bature ya san musulmi yake tuta sai ya ce to abin nan kana iya karɓar ushura kuma kana iya karɓar court fees to in an kai ga alkali in ga waɗanda yake so na sai amshi ushura ya rubuta court fees ya ce ya saura haka haka ne a littafin rubuce ko hmm, rubuce court fees ne amma a nan gaba ke alƙali ushura ushura ne eh, eh wa zai eh, kula da da ba sai ah, eh, rubuta ko turaba maimakon dai ku yi ku yarda da wannan sai kuma cin gado kuke yi aka lamanci na tarawa ai shadida mai tsawo ko lama hukum nasibun nisa'i sai ku tara rabon mata wadda su da yaran min mira su gado ma nasibukum tare da rabon ku hawa ma amalikum ko ku tara dukiyar ku kun ga wato abin da ake yi kasar nan in mutum ya mutu balle manyan mutane ba arba gado babban ɗashi ke gado haka ne ko ba haka ba don abin nan eh? wani ɗan sarki zai abin nan su zai mutu a yanka gida a bashi gidan na aiba na gwamnati bane nasu ne na asali ah, ah, ah, a an sarauta ba ne gida gidan nasu ne a wannan an saya gwamnati ta saya akwai wanda yake fa na gwamnati na shin na sarauta kan wannan akwai wanda gina shi in an ita gina wannan wannan kenan wanda duk ya sarauta ko liman ne ko sarki ko abin nan amma wanda yake gidan wani ne to abin da ya kamata in gwamnati na son ta dauki wannan gidan sai ta saya ta biya su raba saboda haka cikin su duk wanda ya zan sarki ya to shiga eh to madalla alhamdulillah eh eh eh eh amma kan kafin kowanne su shi duk yayi banna yana yi wa ya sai musu gidaje kuma su komo su gado tare da kanana amma in yace aro ne kake ciki Eh, saboda ka in ka mutu in ya mutu gidan da kake sai a lisa fa domin yan kananan su samu in ba haka nan sai ka samu rabo biyu ga wancan kai hauzi da shi sannan ba haka nan kuma araba wannan na kanana ka ko kananan su rasa in ba mu kananan su rasa su ta wasu ce ka taimake mu baban mu wanda ya ce aye ma kaza ya ce a ni maganawa ko ba haka dai kuke ba <laughs> ko wani bai tunanin yan uwansa nashi yake yi to ka taimaki baba kenan dan uwan abokinka shin in ka ga dan uwarsa in ka ga dansa bai kamata ka girmama dan dan nan ba don abu dan abokina ne to balle dan babanka sai ya za abokin waɗanka wannan babban dan ya zama wajen tare da dukiya Iyi wato amma wato na ta iya taimaki kannansa ba ba ya janye duke su ba. Shi ya fara tawaye. Malam wajen To ga wani kuma abu wanda yake ya haɗa mu yanzu cikin Najeriya. Wato hibunal mala hubban jama'a kuna son dukiya so mai yawa ai katiran mai yawa fala tun fi hu amma in kun ɗiba ba ku ciyarwa abin nan ba ku ciyarwa don Allah don ɗaukakawa addini wa fi qira'atin bi tataniya fil af'al al arba tahaduna tufa ko tahata tatahaduna an ka shafi ko ko huwa sawa idan ta aini wannan nahawu ne ka kuda an riga su eh hadi ashar da balele kalla wato wannan tsawa ne ga abin da ake aikatawa wato abin nan fa man fa'ala zalika yanda mu haitu la yanfa'uhunna da duk wanda abin nan ke ton dukiya so mai na tarawa ba baya amfani da shi Allah su ah. magana da aka faɗi hmm. ba gaskiya ba ne. To kuma in ka za gani sun karɓa rike su nan. Kalla idan dukkatil allu dakkan idan an ka nike ƙasa nikewa ay zulzilatil allu an ka girgiza ƙasa hatta yan hadima kullu bina'in alayhim duk ginin da akan ƙasa ya rushe wa yana ya rasa kamar ba yi shi ba waja rabbuka وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك sannan ubangijin ya zo wato zakkuwa wadda ta dace da shi wal malaku saffan saffa mala'iku suna safu safu ai mustafina suna safu safu au zawi suhufin katira wani sahu bayan wani sahu waji a yawma idin an ka zo a ran nan da jahannama tuqadu ana jan ta bi sab'ina alfi zimamin da ragama dubu saba'in bi aidi sab'ina alfi malakin da cikin hannun mala'iku dubu saba'in da ha zafirun wa tagid tana da sauki kuma tana abin tana kuwa tana kushi yawma idan ya tazakkaru insan yawma idan ya tazakkalu insani a ran nan mutum na tunani kun ga abin da ya yi sake wa na lafi zikira amma ina wata wa'azi zai amfane shi ina tunawa zai amfane shi ai la yanfa'u da dalika tuna wanda yake yi bai amfane shi da komi ba to ci gaba ya qulu ya laitani hakamtu a amali shi ya kace shi ya sanya da zai zo ban sanya da zai zo ba ka gane domin danda hmm. tambayar dai a gasa malam eh. ba mu ji ta ba cewa in an tambaye mutum ka ce yaya Allah ya zo shi ya ce zai zo amma yadda zai zo yau فيومئذ فيومئذ لا يعذب عذابه fa yawma idin wato a ran nan la yu'azibu azabahu ba mai irin ba mai yin azaba irin azaba Allah ai la yakilhu ila ghairihi min al wato waɗanda ake wa azaba ba a ci a wani yayi musu Allah da zai da kansa walakin ya dana bihi li malaikati zai um, al malaiko li malaikati al azab zai izini ga malaikun azaba su yi li annahum yubashirunahu bi izni domin suna mubashara da yin azaba da iznin Allah ta'ala wa amrihi lahum da umarni ne gare su wala ah, yusifu wala yusiku haka nan kun ba mai daurewa irin daurin da Allah ke wa mutane a ran nan kun fahimta ko abinan wa amma ma anna nafsu ila Allah ta'ala fa sallama li amrihi wa takala lahu wa innahu yuqalu lahu inda al-maut wanda yake ya yarda da Allah tun nan duniya ya mai da al'amari zuwa ga Allah to ran nan ga abin da za a ce masa ya ayyatu hannam ya ayyatu hannam sai a ce ya ke rai wadda an mai wadda an tsatsa amina wa hiyal mu'mina wato ita ce rai wadda ta yi imani wadda Allah ya daukaka irji ila rabbi ki koma zuwa ga ubangijinki irji ila amri ki koma zuwa ga al'amari ubangiji wa irati da nuhin sai ai ila ruhi rauhin wa raihan zuwa ga abinci da hutawa wa rabbuki alayki radin kuma ubangijinki ya yarda da ke radiyatan kina mai yarda da ladar da ya baki mardiya kina wadda an ka yarda Allah ya yarda da ke inda inda lahi bi amaliki ai jami'atin bainal wasfaini ke tara sifa biyu ke ke yarda ke kuma an yarda da ke fadkhuli fadkhuli ibadi a ce mata wannan rai fada kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na waɗanda as-salihai wada kuli jannati ki shiga aljanna ta ma hun tare da su suratul balad suratul balad makkiya bismillah لا to ita wannan sura balad gari wa hiya 20 aya aya 20 ce wa har ra'isi bayan Allah hayya al asbaba wato bayanin Allah ya shirya sabubba wa fataha lil insani bai la khairi wa shari ya bude ma mutum kofa biyu ta khairi da sharri thumma qadarahu ala kairi sannan ya bashi iko ya zaba ala waqi iradatihi ta'ala kamar yadda Allah ya nufa wa hukumihi asabi da hukuncinsa ashe kenan wato Allah ya yi hanyar kwarai ya yi hanyar eh, abin nan ya nufi mutum da bin guda amma kuma ya ba shi wani abu da ake ce makasubu zaɓi na shi na kan shi ya zaɓa ya yi yana jin daɗi kun gane ko eh. bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi hadal balad Allah yace ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba wa anta hillin bi hadal balad alhali kai kana wato zaune cikin wannan gari wato kenan ba sai na rantsuwa da shi za a ɗaukaka shi ba matuƙar kana ciki zaman ka ciki ya isa ga zama na wuri abin nan kun gane ko ai bi an ya hulla ko kuma wato wa anta hillin bi hadal bal ina rantsuwa da wannan gari kai halal ne ga wannan gari kai yaki ciki wato kenan ga sauran mutane bai halatta su yaki makka wa qad anjaza lahu hadha alwa'd Allah ya zartar mai wannan wa'adi yawmal fath ranar da anka ci makka fal jumlatu itiradun bainal muqsam bihi wa ma atafa alayhi wa qila innaha haliyya ko kuma abin hali ne wala nafiya ai la uqsim bi hadha al balad wa anta halin muqimin bihi kana mai sauka wanda kana zaune ciki li idan kadarika don girman daraja ka ba sai mun yi rantsuwa da shi za a san yana da daraja ba inda kana ciki tun da ya zauna ciki wa walidin wa ma walad to an fasara wa an hillin bi hadal balad wa walidin wa ma walad sannan abin nan da uba wato tun adamu ma walad da abin da wato ina rantsuwa da uba da abin da ya haifa wato ina rantsuwa da adam da zuriyar shi ko kuma ba sai na rantsuwa da adam da zuriyar shi ba لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد شين الجواب الرضوع لقد خلقنا الإنسان في كبد من خلقت متنتكم وهلا abina nasabin nasabin wa shidda yana cikin wahala yukabilu masa'ibad dunya wa shada'il akhirah kullum mutum cikin wahala yake gashi nan da an haife shi shaidan ya zungure shi ya fasa kuka a ɗauko ruwa a yanka wannan a yanke cibiya gashi nan dada abin nan kamin ya girma su a su abin nan ga sunan har da an kace kuma ya zan da dattijo sannan neman kayan aure ga wahala nan kuma ciyar da abin nan ya dangi mata da dangi da abubuwa cikin wahala har da an kace faram ya mutu kuma dauka akai cikin kabri kuma ya fuskanci hisabi kun gane to laƙar halkan wato yana cikin wahala a ya hasabu a ya hasabu insani shi mutum yana zaton abin allazi tafarraq allahu al-asbab wanda ke tawaffara allahu al-asbab sababba sun yi mai yawa wata makkana biha ala azmati al-umuri kawai wanda yake ya samu dukiya ya ce na zan wani abu yana zaton Allah ya kaddara alai ahad wani bai iko a kansa wallahu qadirun alaihi Allah mai iko ne a kansa dan ikon da ya samu yana ganin kamar ana tsare da shi yana abin nan ba komi bane yanzu ne ɗaya rana sai a musar da shi kudi ba yanzu yana yiwa mutum yana shugaban ƙasa gaba ɗaya ɗaya rana an saukar da shi ya koma talaka goma ma talaka hmm. eh shi ne ya ƙulu yaqulu yana cewa shi mutum halakatu malan lubada na halakar da dukiya mai yawa alal muharabati li hibzil adat wal mafafiri. sai ai wato don in tsare na ina da dukiya da yawa na kashe dukiya da yawa don a tsare al'adu wanda za a tsare na eh mun zai a tsare gargajiya malan lubada dukiya mai yawa kathira da kasarati ma anfaqahu fi ma kana ahlul jahiliya yasmunahu makarim al akhlaqi wato ga ina abin da abin da mutum ya kawo raƙumma a soke dabbobi a kashe a ita ce wai don al'ada ta girma kuna yad'unahu mafahira suna cewa shine abubuwan alfahari fa yabtakhiruna bi dhalika su dora alfahari wai ra annahu ala haqqin bi gabawati shiga wato akan gaskiya yake don wannan wata aya hasabu aya hasabu shi mutum yana zaton Allah ya rahu ahad ba wanda ya ganshi shi ma an faɗo ga abin da ya ciyar wa ya alamu qadarahu wato ya san gurgudo abin da ya batar ba yana da mani ba sani ba wallahu alimu bi qadari Allah ya san gurgudo abin da ya halaka wa annahu laysa mimma yatakassaru bihi yatakassaru bi ba abin da ya kamata a dora alfahari da shi bane wa mujazihi ala fi'lihi asai kuma Allah zai saka masa aikin sa wanda abba ya da kyawu to ci gaba ألم نجعل له ثم ذكر تعالى أسباب الهداية الله يا أمبتي سبب شريوة التي وفر حال الإنسان وأن يبا متون ديوا لو كان يستعمل ودا زي أيكي دسو غاسو قال ألم نجعل له عينين بمسين ياما إدانو بيوبا yusir به ما يدور غني gani da su al'almariyya ta abubuwan gani wannan ba ni'ima ba wale walisanan kuma ba mu sa mai harshe ba yutar jamu bihi amma fi da damiri da shi yake hadin abubuwan da a cikin zuciyar shi hmm. wa shafatai mun ka bashi labba waɗanda yake yana yastur bihi ma fa hu yurihi baki ne da su wa yasta'inu bihi ma sannan ya nemi taimako da su ala nuki ga magana wal akali da shi wa shurbi da sha wa nafki ko busa wa gairi da wani sa ba mu bashi ba to wahadainahum kuma ba mu shiryar da shi hanya kwarai hanya hanya biyu ba ah, ai bayyana lahu tariqal khair mun bayyana mai hanya alheri wa sharri da hanya sharri bima arsalna min ar-rusul da mun aiko manzo ya ce wannan hanya kwarai wannan mugunya warawa kata da tukata da ya ruwaito kala zakarna zukira lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu an ambata mana cewa annabi yana cewa ya ayyuhan nasu inna ma kuma najdaini wato su hanyoyi ne biyu najidu alkhairi hanya alkhairi wa najidu sharri da hanya sharri falima ja'altum najda sharri ahabba ilaykum dan me kun kasanya hanya sharri ta fi soyuwa gare ku min najdi bisa ga hanya bisa hanya وهذا معنى قوله تعالى فلقتهم العقبة to in ya zan an nuna ma hanyar kwarai don me baka bi hanyar kwarai ba menene shiga hanyar kwarai shine an ce don me mutum bai kutsa ma akaba ba wato iktahama ya shiga da ƙarfi don me bai kutsa ma ikan eh, abin nan akaba ba menene akaba wa ma adri da to abin abin da ake ce ma aqaba alladhi yunfiqu malahu fi muharabati haqq wanda ke ya akida wanda ke halaka dukiyar shiga yaki da gaskiya don ya tsare ga al'adu na jahiliya halla anfaqahu lil iktihamil lil aqaba dan me bai amfani da dukiyar nan ba don ya shiga aqaba fa ya mun shi imani fal aqaba fil asli at-tariqu sa'ab hanya mai wuya fil jabal akan dutse wakati ha minha mujawazatuha abinda in mutun ya kutsa ya shiga kenan ya ketare da wuya domin kusan addini wuya gare shi wanda duka ce mu shiga cikin addini sai ce ya ta ni to to kana ta karanta cewa magana al'adu hmm. a waɗansu da suna ganin kamar cin al'adu duk gaba ɗaya ɗinsu ba a sa suke addini ko ko ana samun waɗansu al'adu addini ɗauke su abinda addini ya ɗauka to ya zan ba al'ada ba ya zan addini ah, kamar me kamar abinanci da miskini sadar da zumunta ah, dama wato laraba na irin wannan musulunci ya tauye kwadaitar da shi ya zan ba al'ada ba amma shan giya fa ah, abin nan ka hito ka mutum ya soke kira kuma kowa ya ci banna wannan musulunci ya tabbatar da shi akwai al'adu irin na kamar waɗanda mu muna yi al'adu ta hanyar magana ko ta wasu abubuwa kamar wace iri kamar misali hmm. kifi ne yanzu hmm. nama ne amma in ka bar sa'o kace a so maka kifi nama wani yaso ya so maka kifi ba za ka karba ba alhali kuma nama ne hmm. wannan kaga babin al'ada na ake kiran shi za a kiran shi nama a'a wato in dai an ce gashi sawamin nama kasuwa ba ka zo ka sawo mutum kifi in ka sawo ba eh, ka ka saba sai in ya zama al'ada domin shi ma nama ne a'a sai dai sai dai in ya tawo yayi ma uzuri ya ce na tafi sayan nama babu shi amma ka kifi na so ma in ka amma al'ada ne ka yi da kifi nama Nama ne qur'ani ya ambace shi nama eh, eh, a ka'ida shi nama ne amma wato al'ada qur'ani ya ambace shi nama amma akwai bambanci kamar yanzu mutum ya ce na hau dabba ai ba addinin ka hau akuya ba ba a a ashe kenan don al'ada ta gudana al'ada tana gudanar da abin da ma'anin da abin nan da al'ada mutane na jan tuwaki kasa musulunci ya tawace ba a jan tuwaki kasa ko ba haka ba kila sai mutum ya aje al'ada mutane na zuwa suna duka suna gaida su suna gaida sadakunan suna gaida malaman musulunci ya hana yana yiwa da suna yi ba su karanta littafin ba amma yanzu an karanta wannan ai da ma riga malam ba al'ada bane mai kyau ko mai dukawa ai ya san ya malakanta kan shi ne don sai ka inda aka bai sani ba bai sani ba da al'ada ce mai kyau da da al'ada ce mai kyau da sai a ci gaba da yi da mm. ana tsammanin girmamawa da ana tsammanin girmamawa ba san wadakantawa bane rusawa ne eh? ah, fal aqaba eh, fil asli a tariqu sabuwa ta hanya mai wuya fil jabal ga dutse wakati ha mai ha mujawazatuha ketare ta wal murad bi zalika mujahadatu nafs abinda ake nufi nan mutun ya kutsa mata wato yayi kokarin gyara kansa fi fi'li ta'ati ga ayyukan ta'a bil mali da dukiyar shi wal badan da jiki duk abinda yake na alheri mutun yayi kokari yayi wa ma adraka malaqaba an karanta menene ya sanar da kai abinda ake ce ma aqaba allati ha, wadda mutun zai girmama wannan ta'zimul li sha'niha wal jumlatu itiralu wa bayyana sababa jawazi ha bi qawli ga yadda ake kutsa mata fakku raqaba wato ya kyanta wa bawa wato minar rike gaba bauta bi ana ta kawata shine mutun shi alheri na yanta wa bawa in yana cikin hannunsa ko ya taimake shi yantu kun gane ko wato ya amfani da dukiyarsa kenan ga yanta musulmi au au id'amu ko ciyarwa cikin yini mai mai yunwa ciyarwa ga wa yatima shine ya ci da wato yaro wanda cikin lokaci mai yunwa kamar irin yanzu wato yaro za mu karba wanda yake yana da zumunta tare da shi wannan ba sai yaro ba eh yatimi a yaro kenan ah, wanda kai misali da yanzu Eh. yanzu ya ba ne ka shafi manya ba suna na iya zuwa su nemo gasa gasi ko miskini <laughs> za matara ba wanda yake ya kai har ga ga kasa yake kwanci lasika ko bitura wanda ya bai wurin kwaci sai turbaya le faqari don talaucin sa ayyun kuma lahu fi ma amara Allah wato abinda ake nufi in kana son ka kutsa ma aqaba da dukiyarka ba alfaharin ajahiliya ya kamata kai ba ka kutsa ma aqaba wanda yake yin amfani ga waɗannan min al itiki na yantawa da amit da da abinci lil mutaji na ga masu bukata wasilatu rahim da da zumunta to shine kai amfani kenan tun makana ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة to wannan eh, abin nan summa wato sannan ba ana nufin sannan na sai kayi waɗancan sannan suka yi imani ba a'a na magana ne kawai eh, domin duk abin da mutum ya babu imani bai da amfani summa kana sannan kuma ya zama min alladhina amanu daga cikin waɗanda sun kai imani wata waso bil sabri kuma imanin ɗai bai isa sai kuma mutane sun ɗora wa kansu wa'azi da bil sabri da hankuri ala ta'ati ga ta'a domin in babu wa'azi kuma za a koma jahiliya wa anil masiya kuma ayi wa juna wasiya ga barin zunubi da khala jami'u ta'atil badaniya wannan ya shigar da dukan ayyuka na jiki min as-salawat na salloli wa sawmi da azumi walhaji da hajji wal jihadi fi sabilillah da jihadi dauka kalmar ubangiji wa hifzul ulumi da hadda cewa sannai addiniya na addini wal mu'amalat da wuriya da ayyuka na lalura kun duk addini ne hatta ayyukan ofis da komai duk aikin addini ne duk fawa abin nan shi an gaba don ba iya rayuwa babu shi wa dakhala fi lafzi tawasi al irshadat inda ankace yin wasiya wato shiryarwa duk ya shiga Walwa'azi da wa'azi wa da'awati da kira ila Allah bi kulli wasa'ili da dukkan hanyoyin kira hanyoyin wa'azi duk sun shiga min al amri na umarni da abinda aka sani ga shari'a wa nahi anil munkar ashe kenan ka ciyar da dukiyarka sannan kuma kai amfani da bakinka don shiryar da mutane wata waso bil marhama kuma su dore yin wasiyya da yin rahama tsakanin su ai bi rahmata ila khalqin tausayi ga talikai min kulli mashtamala ala makarimil akhlaqi shine yin komi wanda ake cewa hali ne na kirki fi ma bainal ummati tsakanin al'umma nafsi hakanta wa fi ma bainaha wa bain gaida ko ko tsakanin al'umma da ko da tsakanin mu da kafirai wajibi ne mu yi musu halin kirki fi halil afiyati inda ana zaune lafiya ko kuma ko da yaki ake yi wanda ya nemi amana kada ci a abin a walakanta wal amn ko lokacin aminci wa sulmi ko lokacin da ake zaune lafiya wal galbi ko lokacin hushi wal rida ko lokacin yarda kada hushi ya dauke ka yi abinda ba daidai ba ko ko yarda ta sa ka yi abinda abin nan abinda ya ba daidai ba kun gane ko waɗannan shine iktihamul aqaba kenan wa ba da an zakara hmm? eh da wuya kwarai ci gaba to wa ba da an zakara ta'ala al asbaba bayan Allah ya ambaci sabubba allati hayya a halin sa'adatul insan wanda yake ya shirya su don rayuwar mutum ta kwarai fi nafsi ga kansa watan biyu ala ma yudimu lahu kuma da falkar da shi ga abin da zai dawwamar da eh, wadata gare shi zaman zaman arziki gare shi qaqqaba ala an zalika bi kauli ya abin yayi taqibi don a nuna wanda ya bi ga shi wanda bai bi ba shi kuma gashi yace ulaika waɗannan da na kutsa ma aqaba mun san abin da kutsa ma aqaba to sune mutanen albarka sune maimana fi duniya cikin duniya wal akhirah da lahira awliya mini ko ko sune mutanen dama lahira waɗanda yan an yi hisabi za a ba su littafai da dama ai amaluhum bi an bi imani a ba su takardun su ga damun su haif amalin bi imani wa yadkhulun janna su shiga aljanna in ka fassara shi sune mutanen albarka na nan duniya eh, in ka ce mutanen eh, albarka na lahira wato waɗanda ake ba littafin su da dama والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا waɗanda yake sun kafirta bi ayatin ga ayoyin ba su shiga aqaba ba ba su kutsa ma aqaba ba wa dayya'u amwalan suka tozarta da dukiyoyin su amaran da rayuwar su fi gairi Allah ba gaben Allah ba kum ashabul mash'ama su ne mutanen shi'umci zama da su ma shi'umci ne cikin duniya su ko sawa'un wajadu sun samu ba'ala aradu sun samu sashin abinda sun ka samu fi adawatul haqqi ga fada da gaskiya a aw lam nalu ko ko basu amu shay'an komi ba sun wada sun samu ko basu samu ba duk dai suna cikin shi umci aw shimal ko ko sune mutane hagu bi ahadi sahaifihim biha domin za su amshi al-littafan su ga hagu kun gane ko to ci gaba alaihim naru musa sada akwai wuta akan su wadda an ka kulle ay yadkhuluna nar za su shiga wuta fil akhirati wa takunu nar alaihim wutan ta za akan su fi kulli jahatin ga kowace jaha musa da musa datun an kulle kohofin su kohofinta wala yadkhuluha rauhul iska ba zai shiga ba wala ya kharju minha gamun bakin ciki ba zai hita ba yuqalu asdattul baba na na ruhe kofa wa ausadtuhu ko na ruhe shi idan aga lakatafu wa adbakatahu karduhe babu hanya babu wani ko suwa wadda wata ni'ima ke shiga wa qila al mahmuzul mutabbaqa wa ma'anahu ghairul mahmuzul mughallaqa wannan abin nan hawo hmm. to wallahu a'lam